أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta mai suna wannan anguwar anguwar dosa a kuma cikin wannan gari na kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lakca da kwamiti na wannan masallaci na shek jafar mahmud adam wato suke shiryawa kusan mu ce akalla a kowane wata ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan mataki da suka ɗauka domin ganin an ƙara shiryar da al'umma Allah ya sa aljanna ta zama makomarsu shi wanda ya gina wannan katafaren masallaci da wato wannan markazi da wannan santa shi dr mahadi muna addu'a shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa amiza ne ya sa wa su albarka jiya an gabatar da lakca ta maza yau kuma aka ce za a gabatar da lakca ta mata wato sanadiyar wa'azuzzuka da ake ta yi na mata su ƙaurace wa shiga bokaye domin neman mallakar miji wanda shine bakin zaren kowace mace bukatar ta ya za ta mallaki mijinta me ake cewa mallakar miji miji ya je na son ta ba zai iya rayuwa ba sai da ita idan ta ce gabar ya ce sak wannan shine burin kowace mace a gidan mijinta na'am idan za ta ji tsoron Allah ta yi amfani da wannan damar ta kyautata wa mijin wannan abu ne mai kyau ba shirme a wajen mace kamar ta zama bata da ta'asiri a wajen mai gida Yaji da tana nan da bata nan duk daya da ta zauna da ta yaji duk daya wannan mata ta samu matsala ya kamata mata mijinta ya zama yana jinta a zuciyarsa wato yana jin cewa ita wata gimbiya ce ta musamman a wajen shi wannan abu ne da yake da kyau kwarai da gaske matukar ba za ta yi amfani da wannan damar ta cutar da shi ko ta cutar da yar uwarta ba Allah ta'ala ya sa mu dace to da hanyoyin da mata ke bi shine a shiga bokaye duk yan kudaden ku ya zama bokaye na karbewa in ta sai da akuyar ta boka zai cinye kudin in ta yi dashe hannu bibbiyu boka ya karbe ya sha farfesu ya barta da matsala kuma kwalliya bata biya kudin sabulu ba to an yi wazi an ce a kaurace wa bokaye to kuma buƙatar matar ta zama tana da tasiri a wajen miji har yanzu tana nan to ya za a yi akwai hanyoyi da musulunci ya tsara wanda mace in tana so ta mallaki mijinta kuma ta samu lada to wayannan hanyoyi su ne islam ya yadda cewa ta bi maluma sun yi nazari sun fiddo da wasu ƙa'idoji a ƙarƙashin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa jubilatin nafs ala hubbi man a hasana ilaiha wa bugdi man a sa’a ilaiha Allah ya halicci ran ɗan adam tana son mai kyautata mata kuma tana ƙin mai muna na mata wato duk wanda za ka kyautata mashi to za ka mallake shi a hasin ilan nas ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu ina fata an gada wannan saboda haka duk matar da take so ta mallaki mai gida yau ga lakani zamu bata ta je ta jarraba da yardar Allah sai ta mallake shi in ta gita kara ba zai iya tsallakawa ba kuma in ta je lahira ita da shi duka su shiga aljanna ba mai tafiya wuta da yaddar ubangiji Allah ka gafarta mana akwai hanyoyi guda talatin hanyoyi guda nawa guda talatin wayanda da su ake mallakar mai gida matukar mai gida wato kika cika wayannan hanyoyi kika ɗauke su to in Allah ya yi da kin mallaki mai gida an gama an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ya ba ku ikon aikatawa hanyar da ake biya mallaki mai gida hanya ta farko shine ihtiramuz zawj ihtiramuz zawj girmama mai gida wato shi mai gida wato ana so ya zama na yana samun karramawa da girmamawa daga wajen matarsa daga lokacin da mijinki ya fahimci ba kallonsa da kima baki a ganin shi da daraja to duk yadda kika yi ya soki ba zai soki ba kuma duk yadda kika ki samu kanshi ko kafar ba za ki samu ba balle kan amma idan mai gida ya fahimci kina girmama shi kina mutunta shi kina karrama shi to ba kan ba har da hannuwan da kafafun duka zaki hada ki mallaka Allah ta'ala ya sa mu dace menene girmama mai gida yana daga girmama mai gida karki kira shi da sunansa in sunansa tanko in kuna magana karki ce kai saurara ka ji tanko akwai girmamawa a ciki ba girmamawa a ciki yana daga girmama mai gida hatta sunansa sai a labe. ko a ce baban sufiyan ko mai gida ko honorable ko yi wa excellency ko yi wa royal highness ko alarama ko kalla <laughs> na'am kada a kira sunan mai gidan kai tsaye wannan zai sa ya ji ana girmama shi ana mutunta shi idan kina magana da shi kada a ji sautin ki sama da nashi kullum ya zama sautin ki shine ƙasa da mutum yana nesa sai ya ɗauka mai gidan shi kadai yake magana alhali kina wurin magana da ya kuma kina tattaunawa tare da shi amma ke muryarki tana yaya tana ƙasa da muryarsa mata da yawa suna da matsala wato mace tana da murya guda biyu akwai muryata in tana magana normal magana akwai ta idan ta tashi tana cikin matantakar tana jin rangwada da kwalita to akwai wata murya ta musamman da take da ita ita wannan muryar ita ce mai laushi ita ce mai sanyi ita ce mai zaƙi cakwai cakwai to ita wannan muryar haramun ne a yi wani a duniya in ba miji ba shine ma'anar ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله ما دوكين سركي كي فدا وماتن النبي محمد sallallahu alaihi wasallam yake ce musu fala takhda'na bil qawli in kuna magana da wanda ba mijin ku ba kada ku rinka magana da murya mai sanyi kuna lankwasa murya kuna da kwarkwasa da ita wannan zai jawo fa yatma allazi fi qalbihi maradun wanda a zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa sai ya dauka zai yi wani abu da ku ita wannan muryar specially an yi rizabin wa mai gida ne shi kadai ake magana da shi da ita idan ba mai gida ba duk namijin da kike magana da shi wannan murya ta gatsau gatsau da shi ake mata magana ko da malamin ki ne na makarantar islamiyya kar ki je zaki masa tambaya kina da lankwashe murya kina akramaka la hadisin ne ban gane ba malamin yana da hankali kawai ya sallame ki domin kina so ki diga masa musifa a cikin zuciyarsa ne saboda haka ko da malamin ki na islamiyya kike magana gatsau gatsau ala gafarta malam tambaya ce menene tambayar to ni hadisin ne an gane karatu to ku inda kuke samun matsala shine the opposite is the case idan tana magana da mai tallar dan kunne tana so ya mata ragin naira ashirin nan zaka ji tana lankwashe murya tana ayya malam muhammadu wai sunan masu da ta zabo sunan da bi kowane zaki a duniya sannan ta bashi amma in tana magana da mai gida kaji tana daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki na'am an mutunta mai gida ba a karrama shi ba yana daga karrama mai gida komi nashi a cikin gidan ya fahimci na musamman ne cokalin da yake cin abinci da shi ya fahimci babu yaron da za a bari a gidan ya ci abinci da cokalin kwanan da yake cin abinci da shi ya fahimci cewa an tana da wannan ba mai tabawa butar da yake alwala da ita ya fahimci wannan an keɓance ta tashi ne da yaro ya zo da taba ce kai baka da hankali ne butar baban naka to in baban yana kusa sai kan sai wani gingirin gim ashe butar sama babba buta ce an gane da karatun yake mai gida ya fahimci kina ganin mutuncinsa kina girmama shi kina karrama shi wannan shine ka'ida ta daya ka'ida ta biyu shine arriba bi qawamatihi ki yadda mai gidan shine oga a cikin gida musulunci da yazo ya halicci maza ya halicci mata sai yace aure kamfani ne kin kawo shiya shi ma ya kawo shiya kowa ya zuba hannun jari amma duk kamfani yana da manajin darakta wane ne manajin daraktan ba ke ce manajin daraktan ba mai gidan ne wa ne manajin darakta wannan shi ne. abinda Allah madaukin sarki yake nufi da magana ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim Allah madaukin sarki yace ar-rijalu mazaje qawwamuna 'ala an nisa sune masu tsayuwa akan lamurran mata to akwai bukatar mijinki ya gane kin amince kin yarda kin mika wuya kin yi saranda kin yarda cewa shi mijin naki shine mai tsayuwa akan lamurran gida kin yarda shine oga shine boss a cikin gidan duk mai gidan da ya fahimci matarsa tana so ta yi kunnan doki da shi a wajen fawa a cikin gida to wannan matar ta samu matsala idan ba ta yi sa'a ba kuma wata ran da kafa zai tunkuɗo ta daga cikin gidan me ake nufi da wannan shi namiji Allah ya bashi wani ƙarin girma a kanki shi ke controlling ɗin gidan abin da yake so shi za a gudanar a cikin gidan ba za ki fita daga cikin gidan ba sai da izininsa da amincewarsa saboda shi ne wa shi ne oga a cikin gidan ba sani ba ko an gane wannan idan kika amince da wannan to a lokacin ne zai gamsu cewa matarsa matarsa ce idan aka samu sabani tsakanin ra'ayinki da ra'ayinsa matukar ba aya ce ko hadisi zai warware matsalar ba to ki yadda cewa ra'ayinsa shine ra'ayi wanda zai prevailing idan miya za a cikin gida kika ce miyar kuka yace taushe za a yi ke amince da taushen za a yi in wanke wanke kike yace bai da ai wanke wanke anan ba ga inda za a mai da shi ke da shine oga a cikin gida ki mayar inda nan yace a mai da shi ba sani ba ko an gane wannan to idan mijinki ya fahimci haka akan ra'ayoyi kika fifita ra'ayinsa akan ra'ayinki to za a zauna lafiya a cikin gidan me yasa musulunci ya bashi fawa saboda shi ya fi shan wahala a wajen aurenki na'am shi yasa aka danka saki a hannun shi yayin da namiji saurayi ya ga budurwa yana so ya aura saurayin ne zai je gidan su budurwar hira ko ita ce za ta zo gidan saurayin hira shine zai je ko wata ran ma ruwa ya dake shi akan hanyarsa ta dawowa na'am iya abin da zata ta bugo waya ta ce ayya masoyina ai na ji haushi da ruwa ya baka kashi amma dai ya bashi kashi ko ya bashi kashi ba na'am idan ya je hira shi ke mata kyauta ko ita ke masa kyauta idan an zo ɗaura aure wake yin akwati mai taya wake ba da sadaki wa ke kawo motar 'yan ɗaurin aure wa ke kawo goro a wajen ɗaurin aure wa ke tura motar ɗauko amarya wa ke tura motar ɗauko kaya wa ke sallama 'yan matan amarya wa ke shirya girki a cikin <laughs> now duka mun yadda wannan shi yake yi to in ko shi yake wannan to ya kamata a ce shi kuma yana da fawa akan wanda ake yi wa ita mace Allah ya ta ya hubul ganima ce ya amore ce bata da matsala to shi yasa sai aka danka shugabanci a hannunsa sannan kuma ya tsara ta kaifin hankali ko da ta fi shi karatu zaka samu hango nesa da hararo nesa ya fi ta shi yasa mace in mijinta ya bata haushi sai ta ce ka sake ni sanda take cewa ya sake ta nan ba za ta yi tunani in ya sake ta ta koma gidansu shin akwai ɗakin da za a aje kayan ɗakin ta nan aka turo amalanke ta kwashe kayan ɗakin nan a gidansu akwai ɗakin da za a aje kayan ba za ta suna da wannan ba ita in ta koma gidan nasu akwai ɗakin da za ta rinka kwana ko cikin yara za a sata ba za ta tuno da wannan ba yanzu babanta hankalinsa a kwance isa na ɗakin miji in ta dawo hankalinsa zai tashi ba za ta tuna da wannan ba uwarta na da hawan jini watakila hawan jinin zai tashi idan ta dawo gida ba za ta tuna da wannan ba akwai yan adawa a anguwa da suke jin haushin uwarta mata suna so su mata dariya sun rasa kofa yanzu ga ta an sako ta ta dawo gida kofa ta samu ita duk ba za ta tuna da wannan ba mijin nan shi ke saya mata sabulu da omo ya ba ta kuɗin kashewa ga ta tare da ƴaƴanta duk wannan sai ta daina tuna wannan ita kawai ranta ya ɓace kawai a sake ta ba za ta gano wannan ba gaba ɗaya sai an sake ta ta koma gida sannan za ta gano wannan to kaga hangen nesan ta bai kai hangen nesan sa ba shi yasa musulunci ya ce to ne oga a cikin gida idan za ki yadda ki ba mai gida wannan to in Allah ya da sai kin mallake shi sai an kai matsayin da da ra'ayinki kuma yake amfani Allah ta'ala ya sa mu dace abu na uku shine malazamatul bait ana so mace ta zama zata linzi dakin mijinta kamar da Allah yake wa karna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula sanan wa aqimna ssalata wa atina zakata wa atina allaha wa إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله ما دوكين سركينا مغانا دماتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيتي وقرن في بيوتكنا كنا أتكين داكننكو أتكين داكننكو كنا kama a samu واتو كما أسامروا a أقانو idan aka bar ruwan ya samu kamar minti biyar za ku ga ruwan ya natsu ya kwanta lib a cikin kwanan haka ake so mace ta zama a ɗakin mijinta wato abin da ayar take nufi ana so ya zama duk inda kika je duniya ba kya samun natsuwa sai kin dawo ɗakin ki idan kin je gidanku ki ji kaman kan kaya kike hankalinki ba zai kwanta ba sai kin dawo ɗakin mijinki in kin je gidan ƙawarki ki ji kaman kan kaya kike ba za ki samu natsuwa da kwanciyar hankali ba sai kin dawo ina sai kin dawo ɗakin mijinki to irin wannan mata za ku ga mijin yana santa akwai mata waɗanda kafa su kaikai take saboda yawon bala'i da suke da shi in tana ɗakin mijin sai ta ji kamar mun ta ake yi kawai sai ta shi hijabi kawai ta yi waje na'am wannan ba daidai ba ne kuskure ne to kenan haramun ne mace ta fita da ɗakin ta ya halatta amma da sharɗi guda biyu sharɗi na farko ya zama ta yi shiga wacce islam ya dace da ita sharɗi na biyu da izinin mijinta saboda haka ba za ki fita ba sai kin nemi izinin mai gida neman izinin mai gidan kuma da dama daga cikin ku ba su iya neman izini wajen miji ba za ku ga labari kawai ake baiwa mijin irin abin da ake cewa for your information ba wai request ba bukata ce ta kawo application ba sanar da shi take suna zaune suna taɗi sai ta ce yawwa baban ɗan asabe kada in manta gobe in Allah ya kai mu zan tafi gidansu ta sallah dan ta haihu daga nan in wuce in giduwo ta asibi dan bata da lafiya aka ce ya kwana uku to daga nan in je gidan asabe in na ga da lokaci sai in ta gidan larai <laughs> na'am in tambaye ku tsakanin ku da Allah wannan neman izini take ko labari take bashi wannan ba neman izini take ba tana bashi labarin program ɗinta a wannan ranar ne labarin program ɗinta a wannan rana take bashi wannan mace bata kurbi sunna ba balle ake tashi ta koshi ina magana sai wani dan wace wai wannan ma mai dama dama ce wai akwai wacce ma karo suke da mijin a zaure ita za ta fita shi zai shigo saboda haka a wajen zaure ne za ta kusan kuɗi shi ta ce da Allah ba ni hanya sauri nake ta sallah an ce ba ta da lafiya ka san tare muka yi wasan kasa dan makullin ɗakin ka duba akan wando kalalu ba a hankali kar ya fada daga ciki wai shi yanzu a zaure suke suka yi karo wai tana tana <laughs> tana ba shi adirasa inda zai samu dan makullin daki yau ai koki aka ba takarda da biro aka ce ki rubuta sunayen yan wuta ya kamata ki sa sunan wannan matar a ba haka ake yi ba wani dan wani na faɗa min yace wallahi ya san wani mai gida idan ya dauko bako za su je gida bako ya same shi a ofis za su tafi gida sai ya ce to dakata bari in kira ta a waya in ji ina take wai bai ma san inda matar take ba wai sai ya kira ta a waya ji inda take wani dan uwa na Abuja wai sai ya dauko waya buga hajiya kina ina ta ce wallahi gani nan a garki to <laughs> to kuma da wai muna so mu zo gidan ta ce to shikenan ku dan jira minti 20 zan bi ta area 11 akwai dan abin da zan yi to daga nan sai in bi wai saboda haka su zai su jira tukuna daga nan zuwa minti 30 akwai abubuwan da bata karisa ba sannan ta dawo gida bai ma san inda take ba to wannan da ita da babu a cikin gida akwai bambanci wani bakin ciki wannan zai ji saboda wannan matar ta yi yaji babu abin da zai dame shi saboda ta mai da kanta ba kowa a cikin gida ba ana so ki zauna a cikin gida ki sabar wa mijinki da zama tare da ke yadda minti talatin in baki nan sai ya ta gayyara minti talatin in baki nan sai ya ji kadaici sai ya ji ya shiga halin arkana da ni iyasu to a lokacin da kika zama mata a cikin gida Allah ta'ala ya samu dace na'am ka'ida ta hudu as-sarahatu fil qawl as-sarahatu ma'a zawj wato duk sanda zaki zauna da mijinki kike zauna da shi da saraha me ake cewa saraha shine baki boye masa abin da ke cikin zuciyarki baki boye abin da ke cikin zuciyarki wannan shine abin da ake cewa saraha duk abin da ya faru a cikin gida wani abu da ya kamata ya sani ko menene to ki tsaya ki sanar da shi akwai mata da suka iya nuku-nuku da muku-muku a cikin gida yatta za ta iya tafiya fati ta kwana biyu amma ta ɓoye wa mai gidan mai gidan ba zai iya ganewa ba wato yana da hatsari kwarai da gaske wannan ne dalilin da yasa zaka samu a wani gida mai gidan bai sani ba yar har ta lalace hatta yi cikin shege cikin har ya kai wata hudu ko wata biyar ita uwar duka tana sane da abin da yake faruwa amma uban bai sani ba ta san munafurci da nukunukun da za ta yi ta ɓoye magana irin wannan mata ba ta da saraha abinda ake son mace ta zama a ɗakin miji ko laifi kika yi masa idan ya zo ya fara jin laifin a bakinki mai gida wani abu ya faru sai dai kai haƙuri me ya faru ina ilajimin ɗin na ayatul kursi wanda ka sayo daga saudiya aka abin na ito ban sani ba ina goge yanar gizo sai na turo shi ya faɗo abin ya mun zafi sosai na rasa yadda zan yi amma dai ya kamata in gaya maka duk da ransa zai bace sai ya ji sassauci saboda a bakin waye ji a bakin ta ji duk girman laifin da zaki yi mai gida in dai a bakin ki zai fara ji Kami ya ji a wani wuri kuma ya bincika ya ji abin da kika gaya masa gaskiya ne to bai da zaɓi sai ya soki bai da zabi sai ya kaunace ki sai kin ga laifuffukan ki a wajensa ba sa shafa miki bakin tanti wani lokaci mace irin wannan za ta yi wa mijin laifi amma saboda approach da ta yi wajen sanar da shi sai ya ji laifin ma ya sa ya ƙara ƙaunarta to dole sai an samu abin da ake cewa a saraha idan baki da saraha tare da mijinki abubuwa da yawa zaki rinka ɓoye masa sai dai shi zai gano ta wata hanya to ba yadda zai yi trusting naki ba zai iya amincewa da ke ba ba zai iya yarda da ke ba daga lokacin da kalmar amincewa da yarda ta ƙaura ta tashi ta hijira tsakanin miji da mata to daga lokacin zaman aure ya shiga halin ni ya su sai da yadda Allah yi shi yasa ku rinka tarbiyyar ƴaƴanku mata akan wannan kar ki koya mata munafurci da nuku-nuku in ta taso da haka da haka za ta je gidan miji to ita ta shiga bala'i mijin ya shiga bala'i kuma an rinka sako maki ita kenan Allah ka gafarta mana abu na biyar shine asiriku fil qawl ki zama mai gaskiya wajen magana Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya take cewa ya ayyuhal amanu taqullaha wa kunu ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku da suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin sannan ku kasance tare da masu gaskiya Allahumma ja'alna minas sadiqin Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kuma in za ku yi magana wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wacce take daidai wato ka auri mace mai faɗin gaskiya harshen ta bai iya ƙarya ba duk abin da za ta gaya maka gaskiya ta gaya maka ka auri mace mai tsada ka cancanci ka shimfida tabarma a kofar gida ka zauna a rinka zuwa ana maka congratulation saboda nasarar rayuwa ka gama samunta sai dai kun sa abun ban tausayi masu gaskiyar a cikin matan su ne yan kaɗan masu gaskiyar su ne me su ne yan kaɗan mata da dama daga cikin ku ƙarya ta kama harshen ku ƙarya ta kama harshen ku za ta iya miji ƙarya za ta yi miji ƙarya akan 'ya'yan gidan za ta yi miji ƙarya akan bukatarta za ta yi miji ƙarya akan kishiya za ta yi miji ƙarya in tana son ta je anguwa inda za ta je ba nan za ta gaya mashi ba za ta yi miji ƙarya ta ƙirƙiro wata larura a gidansu tana so ta je alhali karya ne wata bukata daban take da shi daga lokacin da mace ya zama na karya ta riga ta kama harshenta to wannan mata tana da matsala kuma tana da wahalar zama kuma mijin da ya aure ta ya cancanci ya zauna kofar gida a je a masa jaje Allah ka gafarta mana daga lokacin da mai gida ya miki shaida duk abin da kika faɗa gaskiya ne kin san wani abu yakan kai matsayin da zai yadda da ke yadda ta ƙarshe yayin da kika samu wannan yaddar yarda ta ƙarshe zaki ga shawararsa da ita zai yi aiki shawarar ki da ita zai yi aiki duk wani information da yake nema idan kika faɗa masa sai ya ji magana kamar hadisi ingantacce a sahihul bukhari an riga an gama bai daga kafa akan wannan to dole ne miji zai kaunace ki kuma zai soki kuma sai kin mallaki kan hada kawawo na'am abu na shida la tuksiril jidala ma'ahu karki zama mai yawan jayayya da miji karki da ku zauna da miji ai ta gardama karki da da wannan duk lokacin da kika ja daya miji ya ja kika ƙara gwada ja kika ji ya rike gamgam sake mashi mai gida kai ke da gaskiya ina ta an gane wannan yayin da wato shi namiji wani irin taurin kan tsiya ne da shi kuma da dama daga cikin mazaje suna da son kai sau da dama ya san shi ne bai da gaskiya amma gani yake in ya karbi rashin gaskiya kamar ya faɗi warwas ai shi ne babba sai ya tsaya ya cije in kin ce sai kin gamsar da shi keke da gaskiya to a lokacin sai ya hau dokin son zuciya banna da ake kauce kaucewa sai ta auku ina ba ta an gane wannan amma idan kika sake mace kika tara masa kasa shi da kansa idan ya dawo ya zauna yayi karatun ta natsu sai ya gane cewa abin da ya ba daidai bane wata ran sai kiga ba zai iya gargama da ke ba da an fara magana sai kiga ya sake mishi ya sake miki amma daga san da kika rika jayayya da shi to yanzu nan kimar ki da girman ki da daraja ki za ta fado kasa mafi yawan mata da kuke ji mijinsu ya kwashe su da mari yana faruwa ko baya faruwa akan samu miji wanda bai karatu ba bai san cewa a mari mace a fuska haramun bane ana samu ko to amma mafi yawa matan da kuke ji mijin ko yayi bismillah ko bai yi bismillah bai kwashe ta da mari to idan kuka bincika sai kun samu irin matan nan ne masu gardama tsiya idan aka yi gardama aka yi gardama ta kure shi rasa me zai faɗa sai ya daga hannu a lokacin sai dai ta ji a fuskar ta Allah madaukin sarki ya sauka saboda haka kar ku ke daki zama wannan rike wannan yana daga cikin hanyar da za ta ainihin sa miji ya soki ya girmama ki ya mutunta ki kuma da wuya ka ji miji ya iya faɗin mumuna kalma a ki. amma in kin saba masa kuna gardama tun yana jin nauyin ya faɗa miki bakar magana idan bai san addini ba wata ran har ashar sai yayi miki Allah ya sauwaka Allah ya inganta mana zamantakewar auren rikinmu mu na'am ka'ida ta bakwai shine kuni nazifa zama mai tsafta a cikin gida zama mai mai mai tsafta It's very very important maza suna son mace mai tsafta ko da su ba su da tsafta. shi namiji ko da shi bai da tsafta zai je kasuwar ƙauye ya dawo yayi zufa yayi bidig bidig yayi jigib jigib yayi dakwan dakwan yayi dawan dawan ya kuma kwanta haka bai yi wanka ba to a ransa kuma ya fi so matar sai ta yi wanka ta shafa turare ta sha jambaki da hoda da gazar da barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da jalebe da to yana so duka sai ta hada wannan kafin ta zo kusa da shi haka ne ko ba haka bane to a sanadiyar haka daga hanyar da ake bi a samu kan miji a mallake shi akwai ki zama mai tsafta a cikin gida ya za ki zama mai tsafta a cikin gida ki zama mai yawan wanka idan ba ruwa a unguwar dosa to ki wanka sau uku a rana ɗaya ya isa idan akwai ruwa kuma ki ta yi har sai yadda Allah yi amma idan ba ruwa to aƙalla ki sau uku ki wanka da safe ki wanka da rana kamin ya dawo daga ofis yadda zai same ki cikin yanayin da ya dace sannan ki wanka da daddare sannan ki lura da tsaftar ɗakin ki mai gida in ya shigo ɗakin ya gan shi kwas kwas ko kina da jariri ko yara ƙanana ba hujja ne nake bar ɗakin ki kace kace ba dole ki koya wa yaron yadda zai zama ɗaki yana cikin natsuwa ki lura da mai tsaftar gadonki amma kin wata uku baki wanke zanin gadon ba ba dau mataki a kansa ba dole mijin ya kwanta kan gadon ya rinka mummunan mafarki saboda bala'in dauda da ke kan gadon an masa adalci ba masa adalci ba na'am ki zama mai tsaftar banɗakin ki tsafta ta farko da tafi kowace muhimmanci shine tsaftar jikin mace daga nan sai tsaftar tufafinta daga nan sai tsaftar ɗakinta daga nan sai tsaftar ban banɗakinta daga nan sai tsaftar kicin daga nan sai tsaftar tsakar gida haka matakan suke ki tabbatar da cewa kin tsaftace wa'annan duk mijin da ya auri mace da take da tsafta to yakan so wannan matar yakan kaunace ta da kaddara za ta sa su rabu da ita bai mantawa da ita domin in ya auri wacce ba ta da tsafta duk matsalar da ya gani sai ka je ya ce ka ga ranar Zainabu billahi lazi san da tana nan na'am mai tsafta ce wannan shine dalilin da ya kawo haka ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan ka'ida ku rike ta kwanukan cin abinci ki tabbatar da an tsaftace su kwanan mai gida ki tabbatar da an lura da shi na'am ban ɗakin ki in ya shiga zai wanka ya samu shi cikin tsafta ko sabulun kar ki bashi da soso a cikin kwandon wanka wanke sosan rataye shi a wuri daban ya bushe sabulun ƙato a tube ki aje shi a gefe shi kuma ya bushe to daga nan baki da matsala sabulun da zai yi sati ɗaya na iya miki sati biyu idan kin ɗauki wannan matakin Allah ta'ala ya samu dace na'am ka'ida takwas shine ki rinka masa ado akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya tsafta ta jiki shine jiki an wanke shi kwalliyar jiki shine mai da aka shafa da turare da shafe-shafe da barbade-barbade da aka yi wa fuska wannan shi ake cewa kwalliya tsafta ta tufafi shine tufafin an wanke shi kwalliya wa tufafi tufafin bayan an wanke shi an goge sannan matar ta san yadda za ta saka tufafin idan baki ya daura zani ba ba abun kunya bane bincika ango kuwa tafi kowa ya daura zani roki mai gida ya baki dama ki je ta koya miki ina fata an gane wannan akwai matan da sun iya daura zani in ta daura zanin sai kai kasan zanin kamar an ja layi da rula haka da ko ba haka bane idan ta gitta ta gaban mai gida ko wuri da yake carbin sai ya fadi kasa saboda kawai yadda zanin ya dauru da yadda take takawa to akwai wacce bata iya ba in ta daura zanin can kasa wajen mahadar sai zanin yayi bakin aku <laughs> sai ka gamar zanin ta sauko yo wannan mai gidan ya kalle ta zai kara kallon ta ba zai kara kallon ta ba kun ga koda ta yi wanka ta iya tsafta amma ta iya kwalliya ba ta iya kwalliya ba je ki koyi daurin dan kwali in baki iya ba bincika ango kuwa ta iya daurin dan kwali ki je a koya miki kaman kala uku ko kala hudu ko kala biyar ya ake tura shi ya kalli kudu maso arewa ya za ina fata fahimci wannan da irin wanda ake wani mummurdawa a mummurda haka dan wani sagale shi akwai wanda ake in an murda ta baya sai a masa wani tozo tozo idan ta dore lullubi a kai ko gele sai ka dauka gashi ne aka tara a wurin alhali wata cuwa cuwa ce kawai akai <laughs> now amma dai abin ya burge ko bai burge ba ya burge ya bada sha'awa mai gidanki ne ana bukata ki dauki dukkan matakan da zaki katangance shi kada ya fita waje wata ta dauki hankalinsa wannan ko ba zai yiwu ba sai ke in kin yi aikin office ɗinki idan baki aikin office ɗinki ba dole a samu me dole a samu matsala maza suna son mace wacce ta iya dress ta iya kwalliya ta iya ado domin ita ke taimaka musu wajen runtsa idanunsu su daina kallon mata wa'anda ba su halatta ba a waje Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa mazajen kullum muke musu wa'azi su rinka saya muku kayan kwalliya su rinka saya muku kayan ado idan Allah ya buɗa musu su rinka saya muku su tura. kuma idan kun yi adon su rinka zuwa suna ganin adon domin ana samun matsala ban zan manta ba nayi wata lacca akan muhimmancin mata su rinka yin ado a garin ya mai a jamhuriyar Nijar mata dubai sun halarci taron sai wata ta rubuto tambaya ta ci ana gafarta malam ai mu babban matsalar mu idan ka yi adon mijin da za ka yi wa adon maya za ka yi ka same shi kamar sa'adar rigimar take ta ce bayan ka gama abinci da daddare za ka sha kwalliya ka sha ado ka ɗaura ɗan kwali ka turo ɗan kwalin gaban goshi shi kuma yana can ya shiga cikin gari tun ɗan kwalin yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai har ya koma ƙeya har ya isa ƙasa bai dawo gidan ba wani lokaci sai kin kwanta kin yi bacci jambakin da kika shafan ya haɗu da yawon bacci duka sannan mai gidan zai dawo kwalliyar ta yi amfani kwalliyar ba ta yi amfani ba to shi yasa su ko mazaje muka musu wa'azi su ji tsoron Allah su kuma abin da ya kamata su yi su rinka yin abin da ya kamata su yi amma abin da ke da muhimmanci gwargwadon halin da kika samu yi kokari ki zama mai kwalliya sannan duk tufafin da miji ya ga wata ta sa a waje ya bashi sha'awa ya halatta ya kawo miki ki saka ko irin kayan ya jujo ma jujun nan ne ya fita kan hanya ya ga wata arniya ta dan sa wani mini skirt na jeans an dan tsaga ta baya ya dan daddaure hakan nan abubuwan sun dan yi cip haka na'am kallon farko da ya an yafe mashi in ya kara ya shiga zunubi a ina ake sayarwa a layin yan gwanjo ake sayarwa daga nan sai ka wuce layin yan gwanjo ka je ka siyo ba sai siyo matarsa bai halatta siyo mata da daddare in yara sun yi bacci ya kulle kofa ya ce to saka wannan in ta saka ya ce to dan jashi sama sosai in ta ja ya ce to dan taka in gani left right left right ya halatta bai saba wa Allah ba kun ci karatu ana rama ka ci karatu na'am ka'ida ta tara ka'ida ta ta tara ne azbatal kalam ki zama kin iya magana in kira so mai gida ya soki sai kike me akwai matan da ba su iya magana ba ko taɗi kuke da ita yanzu nan za ta baka haushi kai ka dan gano wani abu a waje ita bata gani ba tana cikin gida ka zo zaka bata labari da ka fara kana cikin bayani ka ce da aka ta mai gida tsakaninka da Allah haka akai ka ce eh haka akai sai to ka ce wallahi tallahi <laughs> na'am labarin da kake so ka bata sai ka ja fita kanka ko ba zai fita kanka ba zai fita kanka ana son mace zama ta iya magana ta san wasu kalmomi ake faɗa wa mai gida ku ga zafin kai irin na fir'auna da magana matarsa ta control ɗinsa lokacin da ya ɗauko adda annabi Musa yana jahiri ya ce zai datsa kansa matar fir'auna asiya sai ta zo magana kawai ta gaya masa sai jikinsa ya sanyi وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك أه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ما تسر عونا ننتا كي ستزو تنازو اللي ستكلي فرعونا تسي قرة عين اللي ولد haba mai gida wannan jaririn ai sanyin ido ne a wajenka ni ma sanyin ido ne a wajena akwai hikima anan duk sanda zaki magana da mai gida akan wani abu da kike so nuna masa ta inda shi ma abin zai amfane shi kar ki nuna masa inda abin zai amfane ki ke kadai fa'idar nuna masa fa'idar ba ke kadai zaki samu ba shi ma akwai ta inda fa'idar za ta shafe shi saboda yawancin mazaje suna da san kai in ya fahimci ke kadai zaki samu fa'idar sai ki yarda ina fata fahimci wannan amma idan ya fahimci cewa shi ma akwai fa'idar inda zai samu to sai ya amince kina so a sayo miki gireta saboda markaɗa tattasai da tumatir a cikin gida kar ki ce mai gida ka sayo min gireta saboda in samu sauki markaɗan nan wahala ne da shi sai ce to menene menene wahala da ke cikin markaɗe saboda yanzu ya fahimci ke kadai zaki samu fa'ida amma in kina da hikima ki ce mai gida eh kaga kakan yi baki muhimmai masu mutunci irin wannan bakin bai kamata a ce tumatir da ta tasiri za a kai a markado a injin nika bane saboda tana yiwa sai da aka markada wake sannan sai a markada tumatir din sai ya rinka hamami hamami a ce kayi baki masu daraja sun zo gidanka gidan mutunci a kawo musu abinci su ji abincin bai yi ba mai gida ni sai bakin ciki ya kashe ni amma da zaka samo mana gireta duk da dai cewa tana da wahalar amfani to irin wannan lokatan zan samu yadda zan fitar da kai kunya sai ce to Allah ya maki albarka in zan fita gobe da safe ke tuna mu in ma guda uku kuke yanzu za ka saboda yanzu ya ji kai inda shi ma abin zai amfane shi ba inda zai amfane ki kawai yake fuskanta ba yawancin mata kukan gagara gano wannan hikimar in kuna da bukata a wajen mai gida an gane wannan sannan sai ta ce masa la taqatuluhu kada ku kashe shi Firawuna shi kadai ne bata ce la taqatuluhu kar ka kashe shi ba sai ta ce la taqatuluhu kada ku kashe shi saboda ta san mai girman kai ne masu girman kai suna so in kana magana da su kai kamar da mutane da yawa kake magana ana magana da gwamna a ce ranku ya dade muna bukatan ku ka ji ana magana da mutum shi kadai amma ana ku kaza ku kaza ku kaza to ta san mai girman kai ne mata kabirin jabbar wannan ya nuna akwai bukatan ki study namijin ki psychologically ki gama gano yadda yanayin tunanin sa yake a wannan lokacin ne zaki gane yadda ya kamata ki magana da shi ina fata an gane wannan idan kin zo magana da shi kuma sai kin zabo murya da tafi kowace zaki da ɗanɗano da test ita zaki magana da ita a daidai wannan lokaci kalmomin sai kin zabo masu kyau sannan ki musu kwalliya ki rataya musu lu'ulu'u kamin ki mika wa mai gida matar da ta iya magana takan samu kan mai gida a wannan lokaci sai ta ce masa a sa an fa'ana ai muna fata wannan yaro ya amfane mu aunar ta kizahu walada ko ma mu rike shi a matsayin da Allah ya ce hmm, wa hum la yash'urun Allah ya ce su kuma ba su sani ba ashe Usama wato George Bush ne tsinto Usama bin Laden ya kawo ciki yake cewa idan kina cikin yadda da ni kan gane idan kin yi fushi da ni na kan gane Aisha radiyallahu anha tace wa kaifa zalika ya rasulullah yaya kake gane in ina cikin yadda da kai ya kake gane in ina cikin fushi da ke sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kina cikin yadda da ni idan zaki rantse sai ki ce wa rabbi muhammadin na rantse da ubangijin muhammadu amma idan na baki haushi kin fusata in zaki magana da ni sai ki ce wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ibrahim aisha radiyallahu anha tace haka ne ya rasulullah duk lokacin da kaji nazo zan yi rantsuwa nace na rantse da ubangijin ibrahim to na dan ja iska ne sai in ki fadan sunanka sai in faɗi sunan kakanka ku ji saboda iya maganar ta wai ta fusata ta yi fushi amma annabi bai iya gano ta yi fushi sai dai a cikin rantsuwa ta nan zai iya ganewa nan ma da bata kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan wa ta kira sunan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kira wannan shi yake nuna cewa lalle mata akwai bukata ku zama kun iya magana yayin da kuke magana da mai gida shi yasa mata zaka ji suna fushi sai a ce ai idan miji yana dakin wance kasha biyu na dare zaka ji dariyarsa daga waje amma in yana dakin wance da ya shigo karfe tara karfe goma ya kwanta yayi bacci to ai ba laifinsa ba ne laifinta ne laifin waye laifinta ne bari fada muku ka'ida raba kwana shine musulunci yace sai mai gida ya adalci idan kana da mata biyu in nan kai kwana ɗaya nan kai kwana ɗaya ko nan kai kwana biyu nan kai kwana biyu wannan shi aka ɗora maka kun gane wannan amma idan ka kwana a ɗakin me za ka yi a cikin ɗakin nan ba a ɗora maka adalci ba